الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata Allah salatu yake ci da aminci wani yanzu ji tabbata ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa da karatun littafin aqidatul mai gari talatun ilalin kasimina yinan na isafo ko beni ya wa chafo shi beni rabiul awal 1428 chafo shi beni december 2016 من هو أؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما اليوم موجودتان وأنهما لا تفني وأنهما لا يفنيان وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته man ga wa uminu ya imani jin bi annal jannata tida fika janna wan nara gangani bi ene makhluqatani ali tajani wa annahuma al yawma kuma al janna bi ene wutinan mawjudatani adabwani wa annahuma la yafniyani guba abu ma to alijanna to enama azwa man ce ga wa annal mu'minina yarawna rabbahum bi absarihim kuma hakika mu'mini ji ale ce chaye da iyayen be ya ji yau mal qiyamati fa'al qiyami kama yarawna al qamara kinna ale chaye lailatal badr ya she badrina la yudamuna fi ru'yati a pi ba pi, a calewa ya ko ya ji gane ku fale ga ba nan mana ga yakin aljannatu aljanna wannan da kiyo annaru enena aqidan ahlus sunnati wal jamaa ju aljannatu haqqun aljanna gaskiya wudabu ayman jinni annaru hakun ina uyi gaskiya udabu aljanna emiye nima ina mai yemi azaba su ya cayi da je da su ya ci gudu azaba ko again aljanna da wani ya gwada su ya ci ga yi aljanna ga wu idat lil muttaqin wuji shirya zai je da kuya ya ce ci na ina to madan wani ya gwada su ya ci ga yi na ga wu idat wuji shiri ya biyo lil kafirin kafirji aljanna ma ngabu anabi adam alayhi salam dalyo uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu ituma wa la taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin e, ji rayuwa da zai mai ji ne ga ene tibuwa na amma la taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin aljanna na wale da ana nan efiyagu ga sama biki ko ebona Allah subhanahu wa ta'ala ga wasaru ila mafirati min rabbikum wa jannatin nan ga janna na ardu a e fiujiya sama gangan da kiyina ta aljanna na male da ana fa ila ga ga da aljanna wa ta allazi halal na da al maqamati min fadlihi la masu nafiya na sabu wala lugu e tun la me da al maqamati yi me gwa de ya bai ba ma de ya ne a jannu no le da ne e da ga gadan mu wa wo madan kana ni da adamu da wani wo madan inda laka Allah ta jiya fiya wala ta ara wala ta zuwa fiya wala ta buha a janna ya zaga da yanzu wani wani waje na gumba ya sha'u na fiya wala da ina mafi yanzu na ba wani waje a janna ma da aljanna na ole da adana e da ga in da ga da aljanna wa ajin ai lahu ma ajin fatiha wallahu fiya zuwaju mutahharatu wa hum fiya khalidun a de min jali na ma da aljanna da de janna aljanna na ole da adana ga da yo wanji wanji wa ba wa libasuhum fiya harif aljanna na ole da adana juko da aljanna na ribe inna fil jannati la su kan juko da aljanna na mu mu'mini ga ga dago wa fe shuma yawani ko ne wọ́n jẹ́ náà kó àjẹ́nà mímọ ńlọ́dẹ lè pàṣẹ àjẹ́nà àmẹ́ẹ̀dá àjẹ́ àjẹ́nà lọ́wọ́ tẹ́wà ìdè ìmáni tẹ́wà ìdè tẹ́wà ìdè ìmáni ala inna silatallahi ghaliya ala inna silatallahi aljanna Sai za a yi da kafirci sai ji kafirci wuce ko sai lai fasoci ba ci sai ji shirka sai ji buta zai ji sai cana sai ji buta kuci ko kabari ko shehi ko wali ko man sai ji buta yadda sai sai cana ko wali aljanna ya wali aljanna ya inna Allah harama huma alal kafiri sau ga aljanna gaskiya yadda mai kiyo yadda mai gaskiya aljanna ma zuwa ibe ki aljanna wani a zuwa aljanna ba

ya buga aljanna zuwa ina ma jikiya ina ma zuwa ja mu ne ko kuwa mu jaga ina ga zuwa aljanna ma ga zo daga ne jikiya eh jami'a ji daga alwa wa annal mu'minina kuma hakika mu'mini shi yarawna rabbahum a ne sai bi a musarikin bi iya yi yau malki ya mace fari kiyami kama ya rauna alkamara lailatul badri kim na a ne sai ya she badri na la yi ga muna fi ruyati a fi baki a ci alewa ya mumini shi ale ne sai caye fari kiyami a ruyatu ko yadda ya sai shiga na allah subhanahu wa ta'ala ga lillazina asanul suna zai ji bolo bolo ne zai ji bolo-bolo na adi aljanna wanzu ya da amadi kiyo amadi dide Allah ba da wata alamake gabe ga lahum ma ya sha'u na fiha ta gina aljanna shi ne gaba na adi aljanna da yi na mazid amadi dide Allah ba da wata alamake gabe kiyo aljanna gan kalla innahum an rabbihim yawma izin lama jubun ya gini aljanna ya gini na ji ya ka damu da ceci ale ceciya alal ara'iki yanzurun ko a ɗace tibo gargajo sai ale ceciye a ɗaza ma ale ceciya su gajin handali lan yara ahadun minkum rabbahu go ila e da mine yabo na ne su ya e ciyo na hatta ya muta su ga jin ajebi ta e gogo ila da gugu yau ga wuye to ciya annabi sallallahu alaihi za man idza dakhala alu jannati janna gina jine ga gada ni janna wa alu narin nara e gine ta ganda no na da munadin zane ila na ila jiga wa ya ga kiyo ya gina aljanna ji kiyar ya ji na rigen na shi afala a zidukum yawa ganin biyayen doka kalu a shagan alam tu bayi doju hana inga wasu ka yi na bana alam turkin na janna inga ga laga dali janna alam tun jina minan na in ga wai gagwa daga yana ta shagagan wakillu alaikum ne fala fata alaikum abada ne da jin bai ma kara ji fushi bai ya fayukshafu hijab a ci alayyar ka na taka ne jimi a jini jami tsoci na a ci alayyar ka wuce ke abu a ya jimi a jini cale tsoci ya ganci wa ma wutu ni shayin aje da guna la jini a jini ji a hagu ne na mafi aga ni da nazar ila wa jini karim ko a ali a ali fuska ya tsoci yana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wufe ga ga an su ga mu na firu ya ci shams la sahaba dunaha la ye timba tiye tiye ye jire ka ga jirgi din doro kun ya da sahabe ga la ani bi ga ke na kun ta na rabbakum ya ne ce ce ya ne ce ce ke ne ye jidin ne na kuke ne kamata rauna kabara kuke ne ne sai na la na fi ruyati ya timba ti ye ce ne ce ce ya e bogo ye ne ce ci gaskiya mutazila yi almutazilatu mutazila shi da jami'a shi ko da rafida shi ko da zaidiya shi wọ́n gani ako zane bayani a ganin mumini ya ne ce ciya ya gani ma gani a lokaci nuna nuna ya wani wani ya ne ji bebe bayani da hannun ba gari su wuce shi a rabin kitabun ru'uya ya yi limamu dara kufini ko kitabu nazar ila wajen lalikari ya alhafizu al'ajuri ko makarshe littafin hajji larwahi la biladi la firahi ya yi ibn kayyim ba ta da ninji bayan ya ce matsala yin yadda ya ce tuna mummi ni gale na gaski wuyo ya yi ma gali wuyo lamma ko ya ji na fi littafi da ya bani hada mutum zaje ke tuna hada wani anan musa ga rabbi alimi an zo idai ka kala lan tarani walakin yanzu ina jabal min istaqarra makana fa sawfa tarani ayi mun sai ta ga anan musa ga lan tarani wa alimiya mai sai maga lan babo na wani lan lan nafi yi da ga malaikun ma shiga wa man ra'an nafiya ko bilan mu abada. da ne ga lan yi nafi ni tabidi nan

وأؤمن بأن نبينا محمد محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته wa uminu ya imani ji bi anna na muhammadan ila nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyina la nabiyan karsho wal mursalina la mai tushen karsho wala yasihu imanu abdin imani yawji ma taza hatta yu'mina bi risalati su ga imani yani be tuci waya ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yashhada bin wa yashhada bi nubuwati ma ke jiribe annabciya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallami ko now annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko yi tuci ko ebe na annabi ga sai shiga da alkurani ga annabi ga inni rasulullahi ilaikum ko ni rasulullah ilaikum jami'a tuke ce ki ni je baye bayin bu alim za sallan ma wi anabiya zumago ko e ba tibo ce ci ga wa ma ka ma ma ka da muhammadu ko alim muhammadu fe babai zan dondo ma ka da muhammadu aba ahadin min rijalikum ni ne ba ge yi ba walakin amma dai rasulullah ki ce ce ci wa khataman nabiyyin mai anabiyan zumago ko a ci ga anabban mu sa sallan nawa ke ne da ne nan ngai yi zai da alkhairi ga ta ci a ita nan da wani anabi sa sallan ana sayyid wala adam ni yi musa ye da adam zai ni bo bila fakhrin umarciya umarci fari jan ko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na wale da da nan ce cuta daga take za ta taciyo annabi kuma kharaja min nikahin daga yahubuwa ma annabi la min sifahin wanda daga fasikanci da zinaya ko ji gane ku annabi sallallahu alaihi wa alihi wi rasulun ila amati jinni wa wara, alwara tuci do bayan zangi do bayan jini to zangi bayan ne rasulullahi ilaikum jami'a ebogo ayi ma jibe sako goya muhammad sallallahu alaihi anin sa sun ga ka da nabi ba tu la ko mi khassa anin kin do nya tu ba jama'an ji kawai wa bu istu ila nasi amma amma kin ba da hanji shi bayani ki ma'ana ya muhammadun rasulullahi ma'ani ta atuhu fi fi ma amara yana ne ji foro bai na walawaji agwasu tauhidi agwasu musulunci agwasu adalci agwasu rama agwasu tosayi agwasu yago agwasu boloboloji mai yamanci agwasu gaskiya ko ta fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara yana ne diga yawa labari ti bono dikiyo eh yana ne diga yawa labari ti bono u ya gaskiya tun wani bin fiya abin da wani nan a labari ga ajiye na yi gaskiya ɗaya na yi gaskiya firan dabo shafa a yi gaskiya miza yi gaskiya alkiyami dabo sai mumini ya ce ce fa alkiyami alalashi gaskiya alkosi gaskiya tun wani gani ko alkurani ce ci lacin da ya ne za a sallamo alkurani ga ya ce ba ta yi ma ji gangani bai ya ganna shi da jali ma da tiya a yi isa wọn tí tìjì ìjídí wọn àgbà tìyàbà níwọn èlú ọ̀nà mọ̀láìka yìí mọ́dánbó jẹ́nu yìí mọ́dánbó sí ìrí gẹ́síá sí ìrí ejì faruwa jẹ́nu yìí pátá ìmọ̀ àti bẹ̀rẹ̀ ní kùhù fi máa àkùbárà àníbi àdánwò dánwò àníbi ní dánwò yìí dánwò pátá ìmọ̀ àti gẹ́síá ko fi ma mara fi ma wajiti na abu wa ya ma na ha anhu wa zajara ina anabi gannan uci ina anabi gannan ko uci kana no biya da mi abiya da shirka abiya da kafirci abiya da munafinci abiya da bidiye abiya da yacide abiya da liwafi abiya da takade abiya da lembaso ko abiya da tokoji abiya da kuciwi ko abiya da fari abiya da asada da bi ake a yanzu an ji kafiri babu yin dalili da mai bata mu kyau wacce na abu ma na anhu wa zajara wa an la wa ma jibu ta illa ma shara sai ne gabe da shari'a ne muhammadu ne ku zo an yi manasikaku ko sallu kamar ku salli atiu Allah wa atiu ar-rasul wa ma atakum rasul ti ga la ene ga jago ma na ku ma no fanta wu ene mo ga ge le lu ga ga ja ji ya ya ga ngani biwi ko yin ku ti u ta ta bi ga ni to ani bi ga de ba wu ni fa ne ga imane muhammadun rasulullah ya ne ju mi ya ne muhammadu ne ga manuso ko ga zandu wani ga ga wuya ni bi zuma ni muhammadu wani ni bi ga la nabiya ba da ja ni bi zuma ba ni bi ga wa al atibu hmm. aja ni bi zuma ni muhammadu ba ta ya zago aja aja ni bi doro zuma ni muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ba da wa ni bi sanin abe ci hina ko eh bibiya maji bibiya maji tabbata mun amma ga ma rija ne ya ani daga laula ne ka mina duniya illa yau to go yanzu wa ke mini ya koyi ba sai so ni la kharaja rajul min ali baiti ya daga tiya mini ya ya jo yuwati ismu hu ismi wasma abi ismu abi ismi da sunan ga jiri ne sunan ba hu da sunan ba hu ga jiri ne yamla duniya qistan wa adlan ina je shagan bi adalci kama muli at zulman wa jura kenina shu gangani be zalunci nan a da ita suna ci da bane ko a shi kafin musu labari kawai da na yi ma je tsakani a lusunci wajen ma shigar da shi a shi sai biyo ce zan biyo ma ni da bada eh. Sai dai comparison فيها حراسة صاحبي من الفرد فوق لكن الفرد من الأخير فوق لا مجال جاني كلا ذي جاني ما هو مادي من جه كلا كل شيء متبتة ما بيان لا مادي إلا إنسان كلا جمانا حديث من كتابة Nwa ji gane ku, a mahaji wudangu, a nabi isa, wuto dangu, a nabi isa, wudan layan wudan saman wa cikin anabi isa maji sallah zumai maji ní ọjọ́ gánà kú. nípa ẹni tó lọ a ìdí náà muhammadin hmm. àrùn yìí náà níbi tí wa ɗiri da yana shi a jirga ya sai maje bada shi a maji na shi a jirga waje nan a gun ma ni gugushe ni gugushe ba na gaya duba a gun gusur da abu ya samu rabu sarra man ra'a yana kwa gun gugushe ni gugushe da ake ya so ga ake ya nga ka ba bi nga ba na ba yi nga ba ka zo su na dara ga ji ga na na dara ma fe zuwa alusun fe zuwa alusun fe zuwa alusun na ji in ga sa za su babu ne za ta bi ga za ne samin ali muhammad lau ka min ali muhammad ibn rajim za na da min zani ani ba kace wani zani ani bi budan wasi da to sai hmm. a magana shi ya ji magana a je na ya ganga ci wani ga daji la ya ku ya ku ya ku bi hukumi ali dawo da yanin ga ba shari'a ne shari'a ne bi dawo da wani shari'a ne muhammadu Yes. wa anna afdala ummatihi Abu Bakr al-Siddiq thumma Umar al-Faruq thumma Uthman ibn Affan thumma Ali al-Murtada thumma baqiyat al-'ashara Ali Badr thumma Ali Shajara thumma Ali Ba'at al-Idwan thumma Sa'id al-Sahaba radiyallahu anhum wa ardaahum wa huwa inna afdala ummatihi kuma atika zai da fa'ala ga mina Ali ma'anin Muhammad ibn Abu Bakr Siddiq na faka ثم عمر الفاروق عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين كان عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى كان علي المرتضى ثم بقية العشرة كان زي كمينيا لغونا ثم آل بدر كان جزي دكوي بدرونا ثم آل الشجرة كان زي دكوي بيعة الرضوان ونال بيعة الرضوان ثم sahiru sahaba ya zai mai kyan mai yasa ga alin sa sun lalje na rabi allahu anu hun mu arba su fi da yin gani yayi alin yadda mai gani mai cin hafa mai yasa ga alin sa sun da ko zai yasa hadi a sahabi ngai man laqiya annabi zanin ga kun bi annabi sallallahu alaihi wasallam ko muminan biyu mai imani ji biyu nan ko wa mata ala zalika ma jahili ta tiyan asila ga wani ko fada'il falalajiyan as-sahaba sakwai da ji biyayi laqad radiyallahu anil mu'minin sai ce da asiya sai ce da ji ga mu'mini shi iz yubayunaka ta ta shajarati sabiya nabi shi aga idi alkhairi go na tuya ciga kuntum khaira ummatin uqlijat lin-nas iga idi al'umma ne da alkhairi ga atla tin ala hangi jina ko ti ya aluma na wasu ku rijo sahabe ji ya nabi sallallahu alaihi wasallam ji sahabe nabi ji su kofa gayi laqad taballahu ala nabi to su fa bi nabi ji wal muhajirina dan da muhajiruna ji wal ansar gani da ansar shi almuhajiru ne zai je jira bi madina nan al'ansari mai bijo da ya je madina ci je goyon baya a ci gwaganin ko sada shi ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a وعد الله الذين آمنوا منكم ko no wa'adun la na amini kuma yanzu allah ya sakle fannan fulani ko kamar sakle fallabi ya min kwabi da jai ma biyu ko kojin halikawa da yanzu ala jari ce yake bo ko ma khalifaci abakar umar usman ali fi tabbatarwa ga ko man ana ba ilayya an yi fiye ko zai je wa betu so yaci nan zai man nole zai ji ma'ana ba yin lai na sada alibi shiga ya kuwa ga wala ni to fa in amanu aga imani ji bi misli da shi ya koto ko tiye na ma amantum biji ye ne ji imani da idan fakadi ta dau alibi adibawu ebogo fala sabi ani bi shun je na ji kana ya za ji kele ce shun gani be na ni ga khairun nasi ko zai da alkhair ga ta ce za an biyo na karmi karmi ko zai mafi karnu wuce ni ga sabi ani bi shun dan gani da ani za a sallama to alkulafa'u ar-rashidun ko abubakar sannan umar sannan usman sannan aliyu ko alaihi ga alaikum bi sunnati agwa su sunna mi ko Wani ba sunna al khulafa'u ne, rashidin al-mahdi na'du alaiha bin nawajib ko Ka ci suku baqiyatu al'ashara ko sa'idun wa sa'adun wa bunu aufi ko wa talhatu wa amiru fihirin wa zubairu mumaddahu ko 1 2 3 4 5 6 a wucin hanyar na daji zagun ina ta abu kiyo al'asharatu tashi wani ci gaba fiye tul'ashara jinin summa ma ka badirin kaga da zai lokacin ali badirin na ya guna a nufi sa'a sallam da inna allah hakika su ya ala ali badirin zai da kuwa badir wasu ya ci share ko faƙala wuce ga yi ma shi tun ije na yi na kad gafarutu lakum mi fagangani da yi kaza ci alu shajarati zando na da kuye da zando na jin bai a yanin za a sallam karkashin shi bai a turiduwa na go inna lazina yi bayi unaka inna ma yi bayi unan allaha yadu allahi fauka aidihim ga mala a nufi eh, sa a sunu yin allah a nufi sa a sunu allah yi na ahadu shaida badr wa hudaybiya sun masu sa a kasance sa ga ne kene bayanai bugu sa ga ne ga ja su kuma

وتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ميجيب ويبك ونبي ya sahabi a nufin sa hasim ya mai bai dasa koya wa azkur mahasinahum mai ceto kirkiyajiye wa taradda anhu mai bai da ceciya wa tarfiru lahum mai bagafara ya wa kufu an masawihim mai la'anwa ne me kiya me tuye da jashiya wa kutu amma shajara bai rahu Mai su sai tiye fitina ji faruwa tsakanin abana wa takidu fadlahu mai daki da ya yace sabi annabi ji bi falale amalan bi ta ala ya tunna da wasu sallatu daga wanda wallazi na jawo min ba ba'din zai bi na abana ya kulu na ja ga su sai ce yi shulla na yi wani ya kuwa da nan ladina sabaquna bil imani wa man fabi yaji ne shi da bi imani na wala tajal fi qulubina illa lil ladina amanu wa mughalanan fadi mai goya zai

وترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء ما بعدت شيء yanzu ya na mumini ji na jali daga ɗaiɗaiɗin dandonin ibn Allah subhanahu wa ta'ala ga wa'azuwa juhu ummahatuhu ini ji ya nabi na mumini ji a cin gaga ayo wa ma na kuma an tanki wa zuwa da min babi ya bada wa da yana jini ya nabi ya zuma mai ya nabi da yana zalikin kana inda Allahi azima so yi ga ka tu gida wannan insha Allah ba a ga daidai na Allah ya mu lada ba ne ga cin biki na Allah ya gafarta mana wa billahi tawfiqi wa amulu afwahu وأسأله حفظ اليقين من الغير لأسأل بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر